Masana a harkar masana'antu sun buƙaci gwamnatin tarayya da ta bincike almundana da makarƙashiya da wasu jami'an gwamnati ke yi wajen durƙusar da masana'antun Najeriya da sunan zawarcin masu saka jari daga ƙasashen ƙetare. A wani taron manema labarai ƙarƙashin shugabancin tsohon mataimakin shugaban kwamitin kuɗi na majalisar wakilai Leo Dilkon ya ce Najeriya tana da masana'antu da kayayyakin da za ta sarrafa da ke da inganci fiye da waɗanda ake shigowa da su daga ƙasashen waje, amma wasu jami'an gwamnati suna sa kafar angulu wa kokarin gwamnatin tarayya na farfado da shirin dogaro da kai. Leo Dilkon wanda shike da kamfanin Hamtul Press da ke da injinan buga takardu, yin jakunkuna, kyankyasan kaji da sauran amfanin gona, yace matakan da wasu jami'an gwamnati ke gindayawa suke hana ci gaban masana'antu a Najeriya. Na kira ku nan wurin yau domin ina zaune sai na ji cewa za a yi kamfanin dankali miliyon ɗari ɗaya da ashirin a Manchester. Na ɗaya Mantok ba ƙasa ce wanda suke dankalin turawa ba wanda jihar kaduna an wayi gari ba a taimakon manoma dola ne kawai ake sayarwa kowane rana za a ce turawa investor za su zo najeriya ina kika taba kika ga wani investor gani da sabobin injuna na yin buhu amma ba mu da kayan aiki ana nan ana cewa za a ba wa mutane aiki aiki yau kin zo kin gani muna yin buhuna muna gona muna da lemu ba abin da ban da shi ku masu masana'antu wace matsala kuke fuskanta a Najeriya to ba mu samun kuɗi ba goyon baya sai dai ko muna ji a rediyo za a ce miki akwai kuɗin gona za a ce miki akwai kuɗin wannan amma gasken shi shine ba a ba mu kuɗin nan na zaga na ga uh, injinan waɗanda wani lokaci akan ɗauki kila ko buga wani takarda a kai ƙasar waje ga irin waɗannan masana'antu kana ga kamar eh, akwai abin da gwamnati za ta yi domin ta inganta inganta sana'an nan naku domin a samu sauki ai ba za su yarda ba mun goye bayan buhari domin ya zo ya gyagyara wa'annan abubuwan amma nan barayi da suka hana wannan abin aiki su ne yanzu a gaban goshinsa dilkon ya ce kamata ya yi shugaban kasa ya yi amfani da tsarin da ya yi lokacin da yake shugabantar hukumar ptf na baiwa al'umman yanki damar gudanar da ayyuka a yankin su maimakon baiwa 'yan kwangila da za su tsawwala riba su kuma kawo kayayyakin da ba su da inganci idan shugaban kasa bai tashi ba a shekara hudun nan da zai ba abin da zai sai dai ko mu zauna a ce mana ana neman wa'annan abubuwan a turai manoma a ce masu komai na tafiya karya ne muna cikin wahala to idan aka ce ka bada shawara wace shawara za ka bayar shawaran da zan bayar na farko shine wannan procurement act dole a aje ta ganga akwai raw material din a nan kasan amma gaba daya indiyoyin nan kaiwa suke ya turai sai kuma a ɗauki dola a ba wa 'yansu su da arha su je su saya su dawo su sake sayar mana da tsada to wallahi in za sai da kayan kasan nan ne nan mutanen wallahi kudin nan duk za su dibe su kai turai mu ne muke cikin talakawa mu muke zama da su yawancin su ba su da abinci wannan dala da take ta haurawa su ne duk suke diban dala Wasu masu aiki a masana'antun da suka halarci taron sun shaida mun cewa rashin kayayyakin aiki ya hana su gudanar da aikinsu wanda a cewar su ya janyo ɗimbin matasa gararan ba a titunan Najeriya. Sunana Bello Ibrahim, ina fito daga Kano State. Da gwamnati za ta dan ba da hannu da zai iya ɗiban ma'aikata. Kinga ta nan ko ta nan barin an ci gaba kuma an rage zaman banza. Musa Isa, ni mutumin gwamnati ne. To muna son gwamnati su an gata mana ta wurin ruwan material. ba mu da ruwan matera yanzu shekaran mu daya eh kan aiki ruwan muna da shekara daya da rabi yanzu ba ruwan matera haka muke zama sunana Abdullahi Nuhu daga jihar Kano gaskiya muna roƙon gwamnati da ta inganta masana'antun ta na gida ta bada oda kuma ai domin abubuwan da ya kamata mu a ƙasar nan bai kamata a ce sai an yi muna oda daga waje ba ya kamata gwamnati ta bamu dama mu shigo da kayan aiki domin mu karfafa masana'antun mu domin matasa su samu ayyukan yi da hauran jama'a Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya